يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamarsa da kaddarawarsa ya kara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta kazu salafiya wacce take lamba 46 titin majalar tudun wadan zaria domin ci gaba da karatun littafi mai albarka akhlaqu hamalatul qur'an littafin da a cikinsa malam yake kokarin mu samu tsaftatuwar dabi'u musuffanta da siffofi na managartan bayan littafin da malam ya bijiro mana da shi domin ya zama mana makaranta ta kanikancin dabi'u da feta ɗabi'unmu da halayenmu bisa ma'auni na ƙur'ani da sunnat manzan rahama sallallahu alaihi wasallam malam yana nufin abinda kake karantawa ka fassara shi da gabanka ka fassara shi da harshenka ka fassara shi a cikin zuciyarka ka fassara shi a cikin kwakwalwarka rayuwarka ta yi kama ko ta dace da abinda kake karantawa ko abinda ka sani wanda wannan shine ake kira nagarta nagarta ita ce a samu tsabtatacciyar zuciya a samu tsabtataccen tunani da zuciya da tunani su haɗu domin samar da kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye waɗanda za a iya ganin su a zahirin mutum wannan ita ce nagarta ya kasance kuma abin da ka ilmanci da shi abin da ka sani ko mun kankantarsa kana kokarin ciro shi daga duniyar ilimi zuwa duniyar aiki saboda babban manufar ilmantuwa da duk wani ilimi shine yi tasiri a cikin rayuwarka babbar manufar ilmantuwa da wani ilimi shine ka san yadda za ka rayu managarciyar rayuwa babbar manufar ilimi ita ce ka samu kanka a kan hanyar da za ta kai ka zuwa samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala babbar manufar ilimi ita ce idan ka zo barin duniya kar ka yi nadama kan ayyukan da kai hasali ma murna za ka yi saboda kana kyautata ma Allah subhanahu wa ta'ala zato na cewa rayuwar an tafiyar da ita a kan abin da Allah yake so ya da shi babbar manufar ilimi ita ce gobe kiyama ka samu daraja ka samu martaba saboda aikinka bai ci karo da iliminka ba kuma an tafiyar da rayuwar bisa abinda Allah da manzansa suke so a tafiyar muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da siffantuwa da waɗannan siffofin ya tsarkake zukatanmu ya tsarkake ayyukanmu ya yarda da mu ya yarda da ayyukanmu ya raya mu rayuwa mai albarka idan ya tashi karɓar rayuwar mu ya karɓe mu a hali mafi kyau halin da ya fi so bayansa su koma gare shi a kai allahumma amin wannan shine majalisunmu na 49 muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi duk abin da muka gudanar a waɗannan majalisai abin da yake kuskure na ƙarancin ilimi da sakacin bincike da ganganci da koma menene da ajizanci na dan adam muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana gafara ya juyar da su su koma ayyukan alkhairi kuma aikin lada ga wasu tambayoyi mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum rahmatullahi wa alaikum salam malam dan Allah ina so a taimaka a faɗa min ma'anar suna karima tare da fassara min ayoyin da sunan ya fito a ƙur'ani to ana ta challenging ina. ok mace ce kenan ana ta challenging dina akan wai sunan kalma ce kawai amma baya cikin jerin sunaye kuma wai lakabi ne daga wani kalma, wata kalma ba sharadi ba ne akan ingancin suna sai ya zo a ƙur'ani hmm. a ce kowane suna sai an nemo ina yake a cikin qur'ani ai ba haka bane abinda ake so suna ya zama mai ma'ana wanda zai zaburantar da mai sunan ya rika jin cewa bai kamata su ma'anar suna na ma'anar suna da nake dauke da shi ta gabas ni kuma suna na ya yamma kamar misali an ce sunanka abdullah to bawan allah ya za a yi bawon Allah kuma ya rika kaza ya rika kaza ya rika kaza wanda ba daidai ba shi yasa daga cikin hanyoyin siya zuciyar mutum sanda kuke tattauna da shi ka yi kokari ka san sunan shi da ma'anar suna da ya fi sata sai ka ce haba bawan Allah sunan ka kaza fa to sai ka ji kaɗan dan sauko da zuciyarsa misali sunan shi hassan shi hassan fa mai kyakkyawan kaza mai taushin ɗabi'a mai kaza a ɗan bayyana mana wannan abin da muke ciki wani to sai kaga ya ɗanyi taushi ya sauko amma a ce suna sai ya zuwa qur'ani wannan bai da wani asali sannan kuma yana daidai da wata ɗabi'a ta da ake da ita ban sani ba ko har yanzu ana yin ta kawai sai a buɗe ƙwar'ani duk inda aka yi ci da shi sai a ce sunan kenan in an buɗe lantana ce lantana da birra amma ya ta sa a nuna eh, alhaka ko bara'atu ko to kaga bara'atu in bara'atu ne suna ne mai kyau in bara'atu ne to akwai matsala amma in bara'a ne eh, imra'atun da ba kaga wannan sai da matsala amma bara'atu in baran hatin ana nufin na ƙwar'ani ne su ai akwai matsala ma'ana ba ta yi ba idan kuma ana nufin wata maran ne to sai a bayyana ne ce ce ma'ana a wasu wajaje ana haka ɗin sai a zo a ce ga wannan sunan a duba ina jin malam ma an taba ma haka muna yara ina tunawa da dadewa muna ƙanana din har yanzu yaran ne muna ƙanana ina jin kamar lokacin ba wuce shekara shida bakwai na taba tina tina an kawo maka suna aka ce a duba ku ya zuwa ƙur'ani ko lokacin muna nan ɗore yanzu nike tunawa so wannan bai da asali bai da asali abin da yake daidai shine a samu suna mai ma'ana kyakkyawan suna wanda idan aka ambace shi za ka ji daɗi kai ma ba za ka rika jin cewa iyaye ba kyauta maka ba da suka sa maka suna wanda yake ba mai daɗi ba in dai ba ɗabi'ar larabawa larabawa a da suna da wata ɗabi'a ta su zaɓi suna wanda yake firgitarwa mai tsoratarwa mai hargitsa da ya mutsa tunanin abokin gabansu ga 'ya'yansu in ka ji cewa wane kuna rikici da shi sai ka ji an sai ka ce me sunan dan shi aka ce Sakar dutse me sunan sa ka ji har sai ka ce lalle wannan ya shirya barin in abin nan to shi yasa suke cewa asma'u auladina li a'da'ina wa asma'u mawalina lana sunayen ƴaƴanmu muna yin shi ne domin furgita abokanan mu amma sunayen masu mana aiki da da bayinmu sunaye ne don mu mu ambaci sunan majidadi to in ba haka ba ce sa za ka ji a misali akwai otba eh, attab mutai mutai mai gajiyarwa mai girgiza maza da firgita su kaga duka abin nan ko kuma ka ji jamur garwashi yawa domin firgita abokin gaba eh, shi yasa da yawa daga cin sunayen larabawa in ka bi su za ka ga suna da irin waɗannan ma'anonin eh, saboda suna ganin idan aka sama ta wani fannin suna ganin idan aka sama yaro suna da zai dan taliyantar da shi ya kalallabar da shi sai ya zama kasalalle to bari a sa mai sunan da zai sa ya zama namiji ya rika suno ma'anar sunansa a takaice sunan karima karimatu babu shi a ƙwar'ani amma akwai kariman eh, wa yukhilukum madhalan karima eh, kariman mai daraja mai martaba eh, mai matsayi ta ce ana cewa ana challenging ɗinta wai sunan ba kalma wace amma yana jerin sunayen da lakabi ne suna ne karima suna ne lafiyayye ba ba wata matsala eh, a kan sunan insha Allah kuma a ce lakabi ba lakabi ba ne siffa ce ma'ana eh, imra'atun karima mace mai karamci ko kuma imra'atun karimatul khisal imra'atun karimatul khilal mace wacce take mai nagartar ɗabi'u ko kuma mai karanci ta ɓangaren ɗabi'u kamar hamida imra'atun hamidatul khisal ay mahmudatul khisal abun yaba ma ɗabi'unta abun yaba ma siffofinta ah, wannan kuma ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara lafiya amin Allah ya sa a gama da iyaye lafiya amin malam ina kaunar ka don Allah to Allah ya kaunace mu ya kaunace ku don kaunar da kuke mana malam dan Allah ina roƙon a sani a cikin addu'a ina fama da ciwon ciki mai tsananin gaske ina ina ƙara roƙo har da yan uwa waɗanda suke halartar wannan majalisin dan girman Allah a sani addu'a Allah ya ba ta lafiya in namiji ne in mace ce Allah ya ba ki lafiya amma yana da kyau ah, ki samu ko ka samu ruwa ordinary ruwa ko kuma ruwan zamzam in zai samu eh, ka karanta ko ki karanta fatiha kafa bakwai tofa a ciki tare da halarto da girman Allah da tausayinsa da ikonsa da buwayarsa tare da kaskantar da kai da rinsunawar zuciya ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da ganin martabar suratul fatiha duk safiya mutum ne haka in Allah da zaki warke insha Allah wani lokaci in ana faɗa wannan mutane sai su rarrenin kamar a jarraba ne ko Allah ba a jarraba ba ne kwanakin ba na yi ban ji daji ba haka a cikin minti na yi ta rashin lafiya haka irin karasa irin mai ke damun ka ofan wannan nan haka sai na tuna garuwa ga shi aka yi karatu mana yi karanta a kafa bakwai nisa ina jin ba fi minti ɗaya ba biyu na warware ba abin ka ce wai ka jarraba ba ne hakika ne ƙwarai hakika ce sosai ibn al-qayyim rahimahullah ya ambaci wannan akan wani ciwon kai da yake din yake fama da shi da kuma rashin lafiyar da yayi ta fama da ita lokacin da ya tafi haji hajjin da ya rubuta zadul ma'ad a cikin wannan tafiyar Allah ya samu da shi قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا قليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة لم يجد عرف الجنة يوم القيامة قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن واقيد مولى زيد بن كليدا عن زاذان قال من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه لحم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية النصري عن الضحاك عن الأسود بن يزيد وقال غير شعيب علقما ولم أر شعيبا ذكر علقمة قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهم هما واحدا هم آخرته كفاه الله عز وجل هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى في أي أوديتها هلك قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن خيرون قال حدثنا العباس بن بكر الضبي قال حدثنا عيسى بن عمر النحوي قال أقبلت حتى أقمت عند الحسن فسمعته يقول قراء القرآن قراء قراء هذا القرآن ثلاثة رجال فرجل قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد ورجل قرأه فأقام على حروفه وضيع حدودا يقول إني والله ما أسبق من القرآن حرفا كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور فوالله لهم أشد كبرا من صاحب السرير على سريره ومن صاحب المنبر على منبره ورجل قرأه فأسهر ليلا وأظمأ نهارا ومنع به شهوة فجثوا في برانسهم وركدوا في محاريبهم بهم ينفي الله عز وجل عنا العدو وبهم يسقينا الله تعالى الغيث وهذا الضرب من أهل القرآن أعز من الكبريت الأحمر قال المصنف رحمه الله تعالى محمد بن الحسن رحمه الله الأخبار في هذا المعنى كثيرة ومرادي من هذه نصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم إنهم طلبوا به شرف الدنيا عرموا شرف الآخرة إذ بذلوا لأهل الدنيا طمعا في دنياهم عاد الله حملة القرآن من ذلك فينبغي لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن يقتضي ثوابه من الله تعالى يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله جلت عظمته قال حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية قال عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله جلت عظمته idan ba manta ba ba mu gushe ba malam yana baje mana kolin yadda zuciyarka za ta tsarkaku yadda za ka fuskantar da zuciyarka a dukkan ayyukanka wajen neman yardar Allah kuma kun ga tabbas wannan karatu ne ba na kawai a ce na makaranta ƙur'ani ba karatu ne na mai ba da sadaka mai ba da zakka mai yin sallah mai zuwa hajji mai umara mai mu'amala da matarsa mata da mijinta tarbiyyar ɗaya duk wani abu ka nemi yardar Allah malam ya ce haddasana abu abbas abu abbas ahmad bin sahal al-ashnani ya ba mu labari daga malaminsa bishir ibn al-walid daga malaminsa fulayh bin sulaiman daga malaminsa abdullahi bin abdurrahman bin ma'mar daga sa'id bin yasar tabi'i daga abu huraira abdurrahman bin sakhar ad-dawsi radiyallahu an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Falala ga sahabbai su ce kamar zan Allah sallama ya ce baka isa ka ce haka ba in kana nufin ka ce kai kaji sun suka ce kala suna nufin so da yawa sami'tu ne mun ko kuma kala ya kasance wani dan uwansu ne sahabi ya ba su labari har yanzu dai akwai falala kai ko da da mun ji ka ce kala to riwaya ce ka gani a littafi ko hadisi ka sani na manzala sallallahu alaihi wasallam sai kake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce man ta'allama ilman duk wanda ya ilmantu da wani ilmi mimma yubtagha bihi wajhullah ilimin da ya cancanta a nemiyar yardar Allah da shi amma sai ake rashin sa'a shi wannan mutumin la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya bai nemi wannan ilimin ba face sai da manufar ya samu aradan minar duniya ya samu wani matsayi ya samu wata daraja ya samu wani titiko, ya samu wata tsaba a hannu garinsa ya mai na so tunkuzansa ta fitar da mai ya kasance wannan ita ce manufar to ji da arfal jannati yau qiyama ko kusa ko alama ba zai ji kanshin aljanna ba ranar tashi alkiyama arab a larabci ana nufin abubuwa kusan hudu ko biyar arab a sum'a kana so a rika labarinka a majalisi aiwa wane ya karantu arab ne minas arab duniya ne ko riya'an tura'i bihin nas domin a riya riya kamar yadda muka sani kala biyu ce ko asum'a ko kuma asum'a ta bangaren ji ne riya kuma ta bangaren ido na uku shine ya kasance mutum yuridu bihil ja matsayi idan ya shigo majalisa a ce ga wane ya zo domin an zo gabatar da shi a faɗi wani lakabi na kambamawa domin a ce kana so ka yi karatu a ce daktawa ne manufar kenan to ka shiga uku ka lalace ko farfesa wani manufar kenan ko fadilatu shef wani an zube an lalace ko kuma idan ka zo a rika keta eh, wajaje a ce ai ga wani ya zo in an maka haka din an karrama ka an kyauta an karrama ilimi amma kai kar wannan ta zama ita ce manufarka na uku kenan ko kuma mansib yuridu bihil mansib yana neman matsayi yana neman matsayi yana competition an mai da ilimi kamar wani doki da za a su kwana a je neman abin nan fifiko a cikin mutane ilimi ya fi karfin wannan abu na biyar ya kasance mutum yana neman tsaba yana neman dala yana neman canji to duka waɗannan da makamantansu su ake kira arzar duniya lam da arfal janna ba zai ji kanshin aljanna ba arf wannan lafazin kalma arf kalma ce musallata a larabci al'ar wal'ir wal'ur al'ar kanshi ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka ambata a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa yudkhiluhum al-jannata arrafa lahum an samu riwaya daga ibn abbas ya ce ay tayyabaha lahum an sanya mata kanshin da su sun san dan su aka yi kanshin yana neman hancin su din su shake shi arrafaha lahum ko kuma arrafaha lahum an sanar da su inna ilimi ne an sanar da su suna shiga za su gane ina ne masaukin su mahabata aljanna ba za ka nemi to ina gidan yake ina adireshin nan a ina ai barka da zuwa za a yi maka a jagorance ka zuwa gidanka An arrafaha lahu to arrafaha ma'anar farko na kanshi daga arf kenan ay tayyibaha lahu eh, kalmar kuma eh, tana bayuwa zuwa ga bilkasar irf eh, al-irf haƙuri fulanun sahibu irf wani yana da tabi'ar haƙuri da kawaici sai kuma al'urf abinda yake al'ada ko kuma al'urf abinda aka saba da shi ko kuma al'urf abinda ya kamata ka yi ko kuma al'urf abinda za a zai ka in ka yi ko kuma al'urf abinda ya dace da nagarta da hankali duka wannan ma'anonin kalman al'urf ne al'arfu rihun tsayyihun والعرف صبر يندب والعرف أمر يجب عند ارتكاب الذنب كما مثلث المثلث العرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف أمر يجب عند ارتكاب الذنب العرف ريح طيب العرف إذ كان kanshi mai daɗin ji wal'irfu sabrun yundabu shi kuma al'irf bil irf shi kuma haƙurin da aka mustahabbantar da shi ake so ka siffanta da shi wal'urfu amrun yajibu inda irtikabi zambi al'urfu shi kuma abin da ya kamata ka yi duk lokacin da ka yi laifi to me abinda ya kamata ka yi na ندامة أبن إيه كماتا العرف كي يدكاي هنا يذو أبرهانا وانا كلمة هنا تذو فانقرين أشم قرآن فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا اعتراف وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم اعترفوا al'ihtara shi ne a nan al'ur shi yasa kalmar al'ur daban man ainihin tana da ma'anoni sun kai bakwai zuwa takwas in kai ba ɗan gari ba ne a larabci sai ka ɓace ka rasa inda kake amma idan ka san ma'anar sai ka ji al'ur ta zo da ma'anar al'ada al'ur ta zo da ma'ana nagarta al'ur ta zo abin da ya kamata a hankali al'ur sanin abu shi yasa bayan da za a yi mutum ya fahimta kyakkyawa ga ilimi ga ƙur'ani ga hadisi idan yana da talaucin larabci daidai gwargwadon koshinka da larabci daidai gwargwadon yadda za ka rika iyo a cikin kogin ilimi kana fitar da fa'idoji a cikin sauki kuma duk sanda kake karanta qur'ani sai ka ji ma'anoni suna bayyana da kwakwalwarka cikin sauki shi yasa suyubi yake cewa wannahu واللغات حق من طلب فخذ من الرجال لا من الكتب فخذ من الأفواه لا من الكتب والنحو واللغات حق من طلب علم النحو علم wajibi ne ga wanda yake so ya iya ilimi ya koyi karatu fakud Rijali ar kutu. in ka tashi karatun to ka je ka tankwashe kafarka a gaban malamai ba kawai ka buɗe littafi ka ce kai ɗan gari ne a duniyar ilimi ba sai ka bace lokacin da nake wannan magana ina tuno da eh, wani abin da yake bani dariya ko qur'ani nake karantawa in nazo wajen Allah ya mun afwa sai na ɗanyi yi dariya eh, fa arsil a hana naktal <laughs> fa arsil a hana naktal eh, <laughs> wai wani ne ya zo yana karatu sai ya ɗauka aka ce aka tambaye shi me ya sunan ɗan uwan annabi yusuf sai ce sunan shi naktar <laughs> eh, sunan shi naktar aka ce ai na ta samun ce gashi a qur'ani sun ce fa arsil ma'ana hana naktar <laughs> ya ce to me sa bai zama fa arsil ma'ana hana naktalan ba <laughs> ai masa nasba eh, shi ya ɗauka sunan naktal din sunan dan uwan annabi yusuf ne kaga rashin larabci ne fa arsil ma'ana na akhana nakal ka aike mu tare da dan uwan mu nakal mu je mu awo wailul lil mutaffifin alladhina idza ktalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصاص المستقيم الكيل دقى أول سو نكتل zamin awo amma shi saboda rashin sanin larabci sai ɗauka naktar sunan sunan ɗan eh, annabi yakub ne ko kuma ɗan eh, uwan annabi yusuf al'uf kenan asalin abin da ya kawo mu zuwa ga wannan bayanin shine kalman af eh, za ka iya cin karo da kalman al'arfu kuma ba ana nufin kanshi ba ana nufin tozan zakara ina jin mun taba ambatan wannan tozan zakara nan to a larabci sai a ce masa arfuddik arfuddik wanda masana cin kaza suke cewa yana da daji ko arfuddik wannan hadisin jama'a hadisi ne mai tayar da hankali hadisi ne wanda yake motsa zukata kuma hadisi ne ingantacce ka ji lafazin wanda ya nemi wani ilimi ya san ilimin amma manufarsa da neman ilimin shine neman wani datti wata riba da zai samu a duniya to ba zai ji kanshin aljanna ba abin tambaya kai yanzu kana neman ilimi ni yanzu ina neman ilimi da wace manufa da wata niyya muke neman ilimi ka kwashe kafa yanzu kana jin karatu ina magana ne yanzu da wata niyya nake magana duka mun shiga cikin wannan bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wallahi girman hadisin nan ya fi girman dutsen Uhud akan zukatan waɗanda suka fahimci hadisin ba za a ci ƙanshin aljanna ba to ai haula hanu dandin sallar ka azumin ka zakkar ka hajjin ka kiyar kyautata ma iyaye duniyar gaba ɗaya din me kake ai hanya ce da za ta kai ka zuwa aljanna to sai ga wani aikin da zai shigo cikin aikin kan haka ya rashin sa'a zai ba wai ba zai shiga ba kanshin ma ba za a ji ba wato wannan yana nuna maka girman riya a cikin aiki yadda take rugurugu take tarwatsa ayyukan bayi shi yasa wallahi wallahi dan adam bai kai martaba da girman da za ka yi abu da neman yarda shi ba ko shi waye wallahi mutum da yi wanda kuke rayuwa kafada da kafada yana bacci yana hamma yana fitar da tasono yana kaza yana shiga wallahi bai kai ka nemi yardan shi ba shi awa ne ya shi a trailer nemi yardar Allah shi kadai hasali ma rago shi ne yake neman yardar mutane alama ce ta jarumta kai Allah kawai ka sani Allah shi ne a gabanka ne yardarsa kake nema rago mai rauni shi ne yake neman ayabe shi yana tunanin mai wane da wanta za su ce ina wane malam wa an ta tu'amilu rabban nas kana mu'amala kana kasuwanci da ubangijin halittu gaba daya ka duba girman Allah wanda ya halicci sammai kasai yake kada iska gabas da yamma yake kado ganye ya kafa tara turaku a bayan ƙasa wanda ya san adadin ruwa da kwayar ruwa ya san adadin kwayan ƙasa da kake takawa ya san abin da yake bayyane da sarari da boye boye da sarari duka sarari ne a wajen shi al-zahir al-khaliq al-musawwir al-batin alladhi huwa ala kulli shay'in qadir al-musawwir al-quddus as-salam al-muhaymin له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم kaɗan daga cikin sifofinsa kenan a ce kuma kawai sai kai kabbaran sallah Allahu akbar sai ka buɗe tilawa sai kai azumi sai kai sadaka din neman yardar wani baka kyauta ma kanka ba tabbas wanda ya wannan bai gama sanin Allah ba wallahi shi yasa riya take da alaƙa da shirka ai saboda rashin sanin girman Allah ne ke sa ai shirka ita kuma shirka ce karama shi yasa idan imanin mutum ya cika ya tumbata mana ya zama kosashe a bagen imani wallahi akuyar da yama ba ta shigowa gonarsa din ba za ta samu wajen shiga ba ballantana ɗalibin ilimi kana karanta qur'ani kana karanta fadin Allah subhanahu wata'ala man kana yuridu harfal akhirah nazil lahu fi harfi wa man kana yuridu harfal ad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min naseeb kana karanta wannan kuma kana neman yardar mutane Allah subhanahu wata'ala yace wanda yake neman tsoro na duniya ma'ana ya mai da ayyukansa shuka yake domin ya girbe su a duniya man kana yuridu harsal akhirah wanda yake shuka domin ya girbe wannan shukar a filin kiyama gobe kiyama to na jillahu fi harsihi kar ya damu ya sha kurumin sa mun dinga zuba ma shukar da yana aiki taki kenan tana girma zai girbe tabbas a ranar tashar kiyama wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha wanda kuma shukarsa yana neman ya girbe ta ne a duniya nu'tihi minha za mu bashi daga duniyar abin da muka ga dama wa malahu amma ya sani malahu fil akhirati min nasib da nakira fi siyaqin nafi tufidu al-umur Allah ya ce bai da daidai da kwayan zarra na rahama da yardar Allah da falala ranar tashi alkiyama man kana yuridu al'ajila ajjalna lahu فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا wanda yake neman lada na gaggawa duniya kenan lada na nan kurkusa Allah ya ce ajjalna lahu fiha ma nasha sai mu bashi mu gaggauto masa da rabansa amma neman naure al'imamu zamashari da ya zo tafsirin wannan aya sai yake cewa isama a taƙayyida ne taƙayyidun bil irada wa taƙayyidun bil mashi'a taƙayyidun bil irada ma'ana an ƙayyada sakamakon da liman eh, man kana yuridu eh, man kana yuridu al'ajila manufarsa an samu wannan wannan ƙaidin to amma sakamakon a bashi ma a duniyan liman na sha'u ma'ana wani zai iya aiki don neman yardar mutane don neman ya burge mutanen sannan kuma ya kasance bai samu ladan ba kuma bai burge mutanen ba falal malu eh, maududun walal hamdu wajidu kamar da wani mawaki yake cewa in ban manta ba ya kasance kayi kyautar kudi domin a ce wani mai karamci ne kai kayi asaran kudin kuma ba a ce ba aikin banza a harara a duhu ba a san kayi ba kaga an yi an bata bija to in kuma ma da za a yaba din to har yanzu ko mutum ya shiga talatin ko fiye da haka ma saboda a ranar tashi kiyama ma da fil akhirati min nasib shi ya sa manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce akhwafu ma akhafu alaikum abinda na fi tsoron nake tsoro ku fada cikin shine shirkul asghar ranar tashi alkiyama sai mutum ya zo da tuddai na lada da ayyukan alkhairi sai a ce ina ku je wajen waɗanda kuke yin aikin domin su fanzuru hal tajiduna indahum jazaa ku je ku gani za su saka muku ina tana ta kansu shi yasa bawon Allah dan girman Allah dan neman falalar Allah da kake yi da kuma samun yardarsa kar ka daga ka yi abu dan mutane akwai sakamako na gaggawa da Allah yake biyan wanda yake neman yarda sa wallahi ka dinga samun natsuwa a zuciyarka kenan ka dinga samun kusanci kenan ka dinga fitar da lissafin mutane a cikin rayuwarka wannan aljanna ce ta gaggawa da mutum yake shiganta tun a duniya shi yasa magabata suke kokarin boye ayyukansu daga cikin hanyoyin samun ikhlasi shine karka boye aikinka karka yadda duk abin da za ka iya boyewa ka boye wanda ya fito kuma ba da niyyar kayi din ya fito ba wannan kuma daban wannan ita ce shine tafarkin magabata lokacin da aka yi yakin tsakanin rumawa da musulmai aka yi hisar mana aka yi kawanya aka kulle musulmai suka aka yi musu kofar rago aka rasa yadda za a yi a yi fakkan hisar mana a tarwatsa wannan kawanyar da aka yi musu musulmai kuma suna so su kutsa su shiga cikin garin romawa domin su ci garin da yaƙi shi kuma garin an riga an kewaye shi ba yadda za a yi su shiga aka rasa yadda za a yi daya daga cikin mayaka ta lailan ya faɗaɗa cikin dare ya je ya faki ido ya dinga gumurzu yana shiga yana shiga yana shiga har ya je ya buɗe ƙofan wannan shingen ko wannan katangar ta gari da wannan musulmai suka samu suka kutsa suka je suka ci galaba a kan romawa da aka ci nasara alƙalin wanda yake jagora ya tara musulmai ya ce astahlifukum billah man fataha zalikal bab ko man huwa sahibun nafaq wayan ya kusa ta cikin ƙasa yana tona ƙasa har ya shiga ya je ya buɗe garin nan ya buɗe kofi aka yi shiru ba wanda ya faɗa ya ƙara yi kuwa astahlifukum billah ina haɗa ku da Allah to shi kuma bawan Allah nan sai ya ga girman Allah da ake hada su da shi sai ya zo ya samu ya samu shugaban su shugaban mayaka ya ce mata na zo ina so in faɗa maka wani abu amma da sharaɗi in na faɗa maka karka tambaye ni ya aka yi karka tambaye wani ƙarin bayani kuma karka nuna ni a cikin mutane ka yarda da wannan sharaɗin ya ce eh. sai ya ce to ana sahibun nafaka ni ne wanda na kutsa na keta na ɗauki ba daɗi na haƙa ƙasa har na shiga katangar garin nan na buɗe ta na buɗe ƙofa ya yi haka zai tambaye sai ya ce ala sharfina ai mun yi karka tambaye ni ya karka tambaye ni za a bani lambar girma za a yaba mu karka tara mutane a ce to gawa na shi ne kaza mun yi sharaɗi ya yi shiru sai ya ce allahumma shirni ma a sahibin ya allah ka tayar da ni a kiyama da wannan bawan naka wanda ya buɗe kofan waɗannan su ne bayan Allah haka ake koya aikin alkhairi yanzu ko kai a ma'auninka na ɗan adam ina jin za ka iya hararo girman ladan wannan mutumin a gobe kiyama kai sanadin a ci galaba a ci nasara amma ka ki yadda a san kai ne ina wanda zai ce na yi na yi ma ba a yaba min ba ina wanda zai ce har yanzu ban samu recognition ba haba mala muna ta tabbatar da ayyukan wa ma umiru illa ni ya'budu Allah mukhlisina lahu din hunafa wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa dhalika min Allah yace dinul qayyima dinul qayyima ala lillahi dinul khalis هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هو الحي akwai sako a nan shi ne rayayye fad'uhu mukhlisina lahu din ku bauta masa shi kadai ku roƙe shi shi kadai me ya sakon duk wani wanda zaka yi dan shi ba Allah ba laisa hayyan yana da rayuwar da zaka kare amma Allah fa wal hayy la ilaha illa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tawakkal ala hayy alladhi la yamut wa tawakkal ala hayy wannan shine daga cikin sirrin da yasa aka ambaci sunan hayy duk wani wanda zaka dogara a kan shi ba Allah ba to za an taba lokacin da babu shi an yi lokacin da ba akwai lokacin da za a yi babu shi to za a yi ka dogara gare shi ka dogara a kan shi amma hayy alladhi la yamut shi ya cancanta ka dogara a kan shi duk sanda ibada ta siffanta da wannan siffar duk sanda zuciyarka ta cika da wannan siffar to ibadarka sai ta kara daraja ta kara martaba maganarka ta zama tana da tasiri aikinka ya zama yana da tasiri ko da baka ce komai ba wallahi saboda tsabar ikhlasi abdul ghani al-maqdisi ne umdatul fiqh da umdatul ahkam malamin hadisi malamin fiqh an kulle shi ya taɓa rayuwar fursuna mana aka sa shi a gidan yari ran da ya shiga gidan yari a ranar washe gari mutum biyu suka musulunta bai ce musu komai akan addini ba kawai an sun haɗu a gidan yari cikin dare yadda suka ga ya tashi yana sallah a cikin duhu a gefe a daidai lokacin da kowa yake bacci ya saɗaɗa ya je alwala ya tashi ya yi ta sallah sai kawai ji suke yi kirjinsa na tafasa na kuka da ganawa da Allah ana garin Allah na wayewa ba su mai magana ba suka je suka samu masu gadin kurku suka ce muna so mu musulunta me ya faru a ba labari sai mun musulunta tukuna wannan malamin da ya shigo ya zama muku da'awa ne wallahi bai ce mana komai ba amma ya mana da awa da ɗabi'arsa me ya yi yayi dabi'ar ce ya yi sallar dare kaza kaza kaza tasirin ikhlasi ya ce musu komai ba amma sun musulunta saboda yadda suka ga yana sallah ina sallar ka ina sallata ina azumin ka ina azumina ina sadaka ka ina tawa mu ɗaura su a wannan ma'aunin mu ga a ina muke a babin ikhlasi ina muke a babin neman yardar Allah malam ya ce haddathana abu abdullah abu abdullah muhammad bin makhlad ya ba mu labari daga malaminsa muhammad bin ismail al-hassani daga malaminsa wakiyya daga sufyan daga malaminsa waƙi wani sufyan ne wannan daga maula zaid bin khulaida daga zazan yake cewa man qara alquran yata'akkalu bihi nas yawm qiyamah wanda ya karanta ƙur'ani ya ta'akkalu bihin nas yana mai maida aljihun mutane ATM ɗin shi da zai rika zaren kuɗi ja a al-qiyamah zai tashi ranar tashi Alƙiyama qiyama wa wajhuhu azmun laysa alayhi fuskarsa za ta zama ƙwarangwal babu nama a cikinta me yasa aka keɓance fuska da ambato saboda lokacin da mutum yake neman yardar mutane ai yana bujiro da fuskarsa ne gare su domin su ga darajarsa domin su ga martabarsa to sai aka yi masa hukuba da zagwanyar da naman. namun burka fuskarsa ya kasance an wulatanta shi babu mutunci kenan babu babu daraja shi yasa a ayar man kana yuridu al-ajila Allah yace ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman wulakantacce madhura mub'adan an ar-rahma yaslaha yaslaha kuma abin yubashirul azab jildatahu azaba tana tafasa fatarsa shine ya sulaha mazmuman madhuwa kaga akwai mulakan shi akwai tozar shi saboda me saboda bai nemi girma ba ina ake neman girma idan ka nemi girma daga wajen mai girma idan ka nemi yardar mai girma idan ka nemi yardar kafaitacce idan ka nemi yardar wanda ya isa Allah kenan subhanahu wataala sai ka ɗaukaku sai ka martabu sai ka darastu amma duk wani abu ba haka ba to tsakaninka da samun yardar Allah harqul ke nan. mun san har qatat ko larabawa suna da wani karin magana da suke cewa دون ذلك خرط القتال خرط خاء راء طاء خرط طاء ne sai alqatad alqatad alqatad wata bishiya ce mai zazara kayoyi wanda idan ka je kana so ka tsinko 'ya'yan icen wannan bishiyar sai ka farfasa jikinka sai ka fasa hannu to sai larabawa suke ina jin ita ce wani eh, a glorious ko menene spinosis ko wani abu da wata bishiya mai kaya eh, to sai su ce duna zalika harkul qatat tsakaninka da ka samu wannan yakin icen to harkul qatat sai ka tsaya kana ta ciccire ƙayoyin a hankali wanda kuma zai ɗauki lokaci ba lallai ka kai ba to suna ambatan wannan karin maganar a duk abin da, a kan abin da ba zai yiwu ba sau da haka idan mutum yana neman lahira mana yana so ya samu daraja a lahira sai ya hada da neman yardar mutane to ba zai taba samun abin da yake nema a gobe kiyama Allah ya kare irin wannan azabar ta fuska tana kama da ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata akan azabtar da azabtar wanda za a yi waɗanda suka hana zakka yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون waɗannan bangarori guda uku na jikinsu da za a azabtar duka malaman tafsiri sun ambaci sirrin da ya sa aka keɓanta waɗannan bangarorin da ambato babin zakka malam ya ce haddasa abu muhammad allah ya kare mu حدثنا abu Muhammad ya بن محمد Muhammad صاعد لجمال daga malamansa بن أيوب لجمال daga malamansa Abdullahi بن daga malaminsa muawiya an-nasri daga malaminsa abdahak daga malaminsa al-aswad ibn yazid daga malaminsa eh, wa qala ghayru shu'ayb wa ma'ana wani isnadi akwai wata riwaya eh, wanda gairu shu'ayb shi kuma ya ambaci alkama wa lam ara shu'ayban dhakara shi kuma shu'ayb bai ambaci alkama. قال قال bin Mas'ud, malamin ƙur'ani masanin littafin Allah subhanahu wata'ala yake cewa lau anna ahlal ilmi sanuhu sanul ilm da a ce ma'abota ilimi sun kare martabar ilimi wa wada'uhu inda ahlihi suka sanya shi a inda ya kamata a aje shi ko kuma wada'uhu inda ahlihi suka kai shi suka kai hajar su inda ake martaba sadu bihi ahli zamanihim da sun zama su ne jagororin al'ummomin su walakin ko kuma da sun zama masu fifiko a bayan kasa walakin na badaluhu li ahli dunya inda matsala take inda giza ke saka inda aka samu matsala shine sun bijiro da iliminsu ga ma'abota duniya suna neman liyanalu bihi min duniya domin su dan dosa musu ɗabbaru da wani maiko su dan lakuto wani maiko na masu duniya fahanu ala ahliha sai mutuncin su ya zube dama waye yake baka mutunci ba kai kake bakan ka mutunci ba ɗabi'unka da kusancinka da Allah shi yake sa ka samu mutunci to idan mutum ya zubar sai kasance ba zai samu mutunci ba sannan idan mutum ya yarda cewa akwai wata kima da martaba da yake karewa bai bari yan bana bakwai su shigo da'irin taba mutuncinsa su sai zama mai mutunci to amma lokacin da ya zubar da mutuncin ba da za a sa duk lokacin da jikin mutum yake rawa da sunan ilimi ya matsa kusa da wane ya matsa kusa da wane ya zama shi ka wane kaza a duniyance to ba da za a yi sami kima kai mu'amala da talaka kai mu'amala da mai kudi, kai mu'amala da mai sarauta kai mu'amala da shugaba amma shugaba ko jagora ko mai kudi ya gane cewa akwai wata martaba ta ilimi da kike karewa kada ka zama mai rawan jiki lokacin da duniyar mai duniya ta bayyana mai karwar jiki mai karkarwa saboda kana kokarin ka samu wani abu abinda ake so a ce maka ni'imar da Allah ya yi maka wallahi gabas da yamma kudu da arewa ni'imar ilimi babu wata ni'imar da ta kai ta da akwai wata ilimi wata alalar da tafi wannan da ita za a ba annabawa amma da kai da ni da kowa mun yi ittifaki abinda annabawa suka zo da shi ilimi ne sai suka samu fifiko sai suka samu daraja shi yasa wanda ya bi ta farkin su ya haska ku da hasken makarantarsu sai ya samu martaba da daraja ba laifi ba ne in wani ya zo ya taimake ka in ya zo ya maka kaza amma kai kuma ka zubar da mutuncinka a wajensa wannan ba daidai ba ne allah ya baka ilimi karka damu shakurin ka rabon kwaro baya hawa sama in ya hau ko dai a kabo shi ko allah ya ba kwaɗan dama ya bura ba za a ko kamar yadda hausawa suke cewa inda rabon kura a takobi sai a siyar a siyo akuya ita kuma akuyar kura ta kashe ta ko ba haka ba inda rabon kura a takobi sai a siyar da takobin a siyo akuya sai kuma kura ta ci karo da akuyar sai ta kashe ta ta samu nama kura ta taba tunanin za ta yi arziki ta sanadiyar takobi kama rabon kwado kenan sai sa ka kwantar da hankalinka duniyan nan ba ta da kima ba ta daraja wallahi ba wanda ya taba barin duniya alhali an rubuta mai wani kwabo da zai samu kuma ya tafi bai samu ba lan mota nafsun hatta da rizka shi sa magabata hankalinsa a kwance yake ba sa ruduwa da tsabar mai tsaba tana hannun shi saboda su suna ganin tsabarka da take hannunka sun fi tabbatar da arzikin da Allah ya rubuta musu wanda ma bai zo ba a kan tsabar da take hannunka abdullahi bin salim bin umar wata rana hisham bin abdulmalik ya shigo ka'aba sai ya ga mutane sun taru ga abin nan ga abdullahi bin salim bin umar yana zaune sai ya matso kusa da shi sai ya ce alaka haja khalifa fa kamar ka ce shugaban kasa ya ce masa kana da bukata sai ce sai ce inni la an as'ala ghayra Allah subhanahu wa ta'ala wa ana fi makan ina jin kunyar Allah in roƙi wani biyan wata bukata a nan ina dakin ka'aba sai hisham sai wani abu malik ya haddace ya toto shi ke ya sa a yi ta kallon shi a ta har a tabbatar sanda zai fito da ya fito daga ɗakin ka'aba sai kicibus sai aka je aka yi sauri aka haɗu da shi ce to ala gafata malam ka fito daga ka'aba hal indaka hallaka na min haja kana da wata bukata yanzu da zani maka da dai an baro ka'aba sai ce amin amrin duniya amin amrin akhirah bukatar da kake so ka biya min akan abin duniya ne ko akan lahira sai ce haɓa ala gafarta malam na duniya ne sai ce to in na duniya ne wallahi al'azim lam as'alillah subhanahu wa ta'ala wa ana inda min amrin duniya fadlan an an as'alaka min amri dunya ce da ina ka'abar da ka ganni din da a ciki wallahi ban roki duniya ba ban roki duniya ba a can ciki din inda ake rabawa ban roki duniya ba lahira ne aka nema saboda haka yanzu kuma da na fito kaga bayan da za a yi kuma in nema a wajen wanda zai da ita wanda yake da ita ma ba duniyar na roke shi ba waɗannan bayan Allah sun taka ƙasar da ka taka bawan Allah sun yi rayuwa irin rayuwar da kake da ita da numfashinka da komai amma sun fifita neman yardar Allah sun fifita kusanci da Allah akan kusancin wanda ake muke rige-rige mai kusanci da shi zan faɗa maka ai ina da alaƙa da wani ina da connection da wani ai na san wani ina da ina connection dina da ubangijin wani da wani wannan da shi ne za ka burge kanka gobe kiyama da shi ne za ka samu kusanci amma kana neman network da connection da mutane amma kana mantawa network ɗinka da allah yana fluctuating yau a samu ba tare da gobe ba za a samu akwai matsala yasa sa mu tsaftace mu da allah mu ƙara samun kusanci zuwa gare shi mu nemi yardar Allah subhanahu wa ta'ala girmansa da martabarsa da matsayinsa sun fi ƙarfin a haɗa shi da wani wajen ibada sun fi ƙarfin a nemi yardarsa kuma a haɗa da wani idan Allah ya taimake ka ka subbanta da wannan siffar to wannan ita ce shan kwana ta gaskiya wannan shi ne shigowa birni wannan shi ne cikakkiyar an sallame ka a harshen samari da suke faɗa shine shan kwana akasin haka kuma lalacewa faɗawa fata ɗaurin minti da duniya za ta yi maka da lalacewa Allah muke roko ya azarta mu da neman sa shi kadai ya Allah karka sanya rabon wani a cikin ayyukanmu ya Allah ka sanya ayyukanmu da zukatanmu su fuskanta su miku zuwa neman yardarka ya Allah abinda ka sanar da mu ko mun karsa ka sanya shi ya zama tsanin da za mu taka mu ƙara samun kusanci daga zuwa gare ka ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ka yarda da mu ka yarda da ayyukan mu ka yarda da mu ka yarda da ayyukan mu ya Allah ka yarda da mu ka yarda da ayyukan mu ya Allah ka ba mu kusanci zuwa gare ka ka ba mu kusanci zuwa ga manzanka sallallahu alaihi wasallam ka azurta mu da samun ceton saranan ranar ka azurta mu da shan ruwan alkautar daga hannayensa masu daraja shan ruwan da babu kishi bayansa ya Allah ka amintar da mu firgicin kiyama Allah ka amintar da mu daga duhun kabari Allah ka yalwata kabarinmu ka haskaka mana ya Allah ka azurta mu da kyakkyawan cikawa ya Allah ka kare mu daga sharrin masharranta da zaluncin azzalumai da muguntan masu mugunta da ketan masu keta da kulle-kullen masu kulle-kulle da makircin makirai da tsafin matsafa da idan masu ido da kambun baka masu kambun baka ga hasadar masu hasada da muguntan duk wani mugu ya Allah ka makantar da idan duk wani mugu a kanmu da 'ya'yanmu da zuri'armu da sauran musulmai gaba ɗaya ya Allah ka amintar da mu duwa daga wata damuwa ya Allah ka azurta mu da samun aljannal firdausi ya Allah ka yadda da mu ka inuwantar da mu a inuwar al'arshin ka ranar tashi alkiyama ya Allah ka ba mu alkhairi fiye da muke roƙonka ka kare mu daga sharri fiye da muke tsoro ya Allah ba inda za mu kai kukanmu ba wanda zai share mana hawaye sai kai ba wanda ya mana jiya da shekaran jiya sai kai kai za ka yi mana gobe da jibi Allah ka kayan wata arzikinmu Allah ka kaddara mana alkhairi a rayuwa Allah ka dawo mana da aminci da kwanciyar hankali a ƙasarmu ka azurta mu da shugabanni na kwarai waɗanda za su tausaya ma al'umma wanda mulkinsu zai zama canji na gaskiya na hakika ga al'umma waɗanda za su zama sanadiyar alkhairi ga al'umma su kawo ci gaba a cikin al'umma ya Allah muna roƙonka ka ambaci wannan majalisin namu a fadarka mai daraja ba don halinmu ba sai don darajarka da tausayinka لكرمتك أنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم كم لك من عبد صالح في السماء والأرض يسجد لك ويعبدك ويرجوك فيا ربنا وإله وإلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا ليس لنا إله غيرك نرجوه ونعبده اللهم فتقبل منا واعطنا رسولنا يا سميع يا قريب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين